السميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بارك السلام عليكم ورحمه الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na alhamis wanda ya dace da sha biyar ramadan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da biyar bayan hijira wanda kuma shi ne yammaci na ashirin da takwas ga watan goma shekara ta dubu biyu da hudu miladiya a yammacin jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta tamanin da tara cikin wannan sura mai albarka suratul ma'ida yau kuma za mu tashi farkon aya ta 90 bi Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان والأنصاب والأغلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون يا أيها الذين آمنوا ya waɗanda suka yi imani innamal khamru ku sani dai ita giya wal maisir da kuma tata wal ansab da gumaka waɗanda ake bautata musu wal azlam da kuma kibau na neman sa'a wanda ake amfani da su wajen yin duba rijisun dukkanin su datti ne min amali shaitan kuma suna cikin ayyuka na shaitan da aka fajtaniduhu ku nisance shi la'allakum tuflihun domin ku samu rabota a gobe kiyama innama yuridu shaytan sadadai kadai shaytan yana son an yuke a bainakum al'adawa ya wanzar da gaba a tsakankanin ku wal bagda da kin juna fil khamri cikin lamarin giya wal maisir da kuma tata sannan wa yasuddakum an zikrillah yana son ya kautar da ku daga zikirin ubangiji daga ambaton Allah wa an kuma ya kautar da ku daga yin sallah fa hal antum muntahun shin kun yadda za ku daina wannan shine ɗaiɗaikun ma'anoni na kalmomin da ke cikin wannan aya sannan ne cewa wannan ita ce aya ta karshe cikin jerin ayoyin da aka saukar domin bayyana hukuncin giya aya ta farko a lissafin waɗansu malamai yas'alunaka anil khamr wal maisir qul fihi ma ismun wa manafi'u lin aya ta biyu ya ayyuhal ladzina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta ma mata wa la junuban illa abiri sabilin hatta tattasilu aya ta uku ya ayyuhal ladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali shaytan wannan lissafin waɗansu malamai kenan amma akwai malamai da suke ganin ayoyin da suka yi maganar giya ko hukuncin ta ayoyi ne hudu don sukan sanya ta ɗaya ta zanto ayar da ke cikin suratun nahl ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون سيد زنتو إتسي تفرقوا يسألونك عن الخمر تبيو لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى تأكوا ودما كرنتات يوم إنما الخمر والميسر سيد زنتو إتسي تهدو تكس ma'ana an haramta giya kenan a mataki na daban-daban ba don komai ba saboda larabawa sun saba da ita zai musu wahalan bari a wancan lokaci karan fari a ce daga yau ku daina sha sai aka rinka daukar su bi wato mataki mataki har aka haramta ta haramtawa ta karshe abinda wanda ke nunawa bi sannu cikin lamarin ubangiji subhanahu wataala ubangiji yace innamal khamru ku sani dai ita giya lafazin al khamru ya tabbata cikin hadisin bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa abu guda biyar ne ake yin giya da su lokacin da wannan aya ta abu na farko da dino abu na biyu alkama abu na uku zuma sannan kuma wato ainihin wato da da dabino da alkama da zuma sannan kuma da sha'ir sannan kuma sai inabi abu guda biyar ke dabino alkama da zuma sai sha'ir sai kuma inabi to dan kada mutum ya dauka cewa sai in waɗannan al'amuran ne aka sarrafa ta hanyar da za su bugar da dan adam su kusar su gusar da hankalinsa sannan suka zama giya sai wani hadisin daban ya zo na Umar bin Khattab al-khamru ma khamara al-aqla wato al-khamru ma khamara al-aqla wato giya shine duk abin da ya gusar da hankali duk abin da dan adam ya sha hankalinsa ya kau ta yadda bai san waye zo waye kafu ba me yace me ya aikata ba wannan abin sunan shi giya sawa'un an sarrafa shi da waɗannan ababai guda biyar ko an sarrafa shi da wani abu da ba wannan ba ko da wake aka yi ko da masara aka yi ko da gero aka yi ko da dawa aka yi daddai da abin da aka yi matuƙar ya kawar da hankali wannan hadisi na Umar dan Khattab ya ƙara fadi kenan sama da wata ba to yanzu idan mutum bai yi tambaye ka ita da kai menene giya sai ka ce da shi me ma'ana na riga na ba ku amsa gidan amma kuma duk da haka kun kasa faɗa da giya ba abin da ya kawar da hankali ba abin da ya kawar da hankali haka al'amari yake to shikenan sai aka wa mutum anesthesia a asibiti hankalin sai na nan ko ya ko ya sha giya ko bai sha ba duk abin da mutum ya sha don ya kawo masa da hankali ma'ana kai ka takaice da sha ba haka bane ba ma'ana duk abin da ya kawar da hankali ta hanyar annashawa ta hanyar morewa da gwangwajewa akwai abin da ke kawar da hankali amma ba ta hanyar annashawa ba bai sa suka ji annashawa ba yan giya sukan ji annashawa mutum ya kamar ya zama sarki mutum ya kamar ya zama shi ne gwamnan garin mutum ya kamar ya fi kowa kuɗi kowa talaka ne shi kadai ne shugaban sa akwai wanda a cikin giya Hassan bin Sabir ke cewa wa nashrabuha fatatrukuna mulukan wa usdan la yuzahzihuna al-liqa yakan ce idan muka sata muka bugu sai kawai ta bar mu wadansu sarakuna da zakoki da babu jin tsoron a mutu ina fata mun fahimta kaga abin da ya kawar da hankali ta hanyar annashawa ta hanyar jin daɗi ko holewa wato dolewa duk abin da ya kunshi wannan shine ya ansa sunan giya amma wani lokaci abu na iya kawar da hankali amma ba gwangwajewa a ciki ba holewa a ciki to wannan bai ansa sunan giya ba musamman in ya zanto cewa an yi wa mutum amfani da shi ne ko ta hanyar allura ko wani abu sauran ina ba ta amfani wannan dai shine alkamuru innama ubangiji ta'ala ce wal maisuru da kuma tata lafazin almaisir yana nufin tata wato ka kawo naka in kawo nawa dan kai ka samu duka ko ni in samu duka wato a cikin ta wannan na bayarwa wannan na bayarwa karshe mutum ɗaya ne ke samu sauran su yi hasara wannan shi ne kyauta da abin da wani ya kawo wani ya kawo sai kuma wani ya samu gaba ɗaya sauran suka rasa ya zama shi ne caca to anan sai in tambaye ku kamfanoni sukan sanya wani abu na kace cika ci a ce ga wata takarda ko ga waɗansu nambobi ko ga wani kod koyayye a mirkan coca cola ina ba ta an fahimta ko a cikin katin din sabulun wanki ko sabulun wanka ko buhun shinkafa ko taliya ko menene dukkan wanda ya samu wannan ya ci akwatin talabijin ya ci mota ya ci kuɗi miliyan ɗaya ya ci kaza to sai ka je ka saya sai ka ci wannan wannan ta ci ko wata ta wuce mun yi bayanin cewa ta kaka kawo in kawo in samu ne kaɗai sauran su yi hasara ko ya samu shi kaɗai mu mu yi hasara idan aka baka surar abu to sai ka kwatanta shi da abin da yake faruwa a gaban ka zai matin da shi ko ba zai matin da shi ba dai in ba haka ba sai zanto aikin ka karanta nassi kawai ka faɗa abin da aka ce da ba ka alakantar da nassin da rayuwarka ta yau to kuma nassi da alqur'ani an saukar da shi ne dan mutan da na yanzu da waɗanda za a haifa nan gaba ba wai dan waɗanda suka rayu a baya da kawai ba tarihi bane haka'iq ne waɗanda suke shafar rayuwar mutane gaba ɗaya to idan ka wannan kaci suka ci sun da kamfanoni suke ko na gidan lemo ko na gidan abinci ko na sabulun wanki ko na sabulun wanka ta ci ko wata ta ce a hakikanin gaskiya na ga wani rubutu da wani malami wani profesa ne a a sudan ya kayatar da ni kwarai da gaske ni kai na da ina ba da fatar wannan ba ta sabace sai ce ta sabace yace da yadda siffar abin take yace kamfanoni kafin su sa wannan kyautar ta cika kacici sai sun ƙara kuɗin farashin su sama da yadda suke sayar da hajar sai dai ƙarin da suke fasanta su shi dan kankani ne ta yadda in an sayar da miliyoyi za a samu kuɗi masu yawa in kaɗan aka sayar kuɗin kaɗan ne amma sayar da miliyoyi za a samu kuɗi masu yawa dole wani abu ya ƙaru cikin farashin sa yadda ake sayar da shi in bai ƙaru a wurin ba kai mai saya ɗaiɗai ya ƙaru a wajen wanda ya saya da yawa kafin ya zo sayar masa to da haka shi wanda ya saya da yawa don ya zo sayar maka ai sakamakon ku ɗan ɗaya ne har ya samu ya siyo da yawa duk da aka kara masa kuɗi bai ji nauyin abin ba sai ya kara wa kamfani kuɗi sai kuɗin da suka ƙari suka ƙaru a cikin kamfani sai suka tsakuri wani abu daga ciki suka sai mota suka sai akwatin talabijin suka sai bidiyo suka sai waya suka ajiye suka zo suka muku wannan kaga a ƙarshe dai tunda an ƙara wani abu ko ya fasantar ɗin shi yake aka ƙara ma akan farashin ka sannan kuma sai ya tafi a banza sai wani ya samu kai karsa ya zama mai ya zama kasa ina fata an fahimta ila ba za ku yarda ba sosai wannan dai kuka jiyo ya ayyuhal ladzina amanu إنما الخمر والميسر والأنصاب لفظ الأنصاب من شيء جمعي لنا النصب النصب شيني دوكي كما رجعت عنق أعناق wato نصب أنصاب gumaka waɗanda ake bauta samu ba Allah ba wal azlam azlam jam'i ne na zulam ko zalam rijisun min amali shaytan dukkan su wannan datti ne lafazin rijis ana amfani da shi wani lokacin ana nufin haram a ce rijis wani lokacin ana nufin al'azab wato ana nufin azaba wani lokacin kuma ana nufin kazanta rijisun min amali shaytan wato datti ne kuma yana daga cikin aikin shaytan ko ka ce haramun ne dukkaninsa kuma yana daga cikin aikin shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun ku ne sance shi dan ku dan ku samu tsira ubangiji ya lissafa ababai guda da al-khamr da al-maisir da al da al-azlam min shaytan sai ce fajtanibuhu ku ne sance shi a madadin yace ku ne sance su tunda guda hudu ne sai malamai suka ce gaba ɗayan guda hudun ne aka dunkule su aka mayar da su ma'anar al-mazkur ay fajtanibul mazkura fajtanibu ma zukira to dai zan to ma zukira ai abu ɗaya ne amma kuma in ka fasa shi a cikin yaka shi gida hudu shi yasa sai zamiri ya zama guda ɗaya fajtanibu hu la'allakum tuflihun inna ma yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al'adawa wal baghda bil khamr wal maisir wa yusaddakum an dhikrillahi wa an salah fa hal antum muntahun ya ambata babu guda hudu da aka tashi bayanin illa sai aka bayyana illar abu biyu abu na farko giya abu na biyu caca inna ma yuridu shaytanu an yuki a bainakum kuma al'adawa fil wal baghdha fil khamri wal wato akwai cutuwa dangane da abin da ya shafi giya da caca cutuwa ta wanzar da gaba da adawa tsakanin juna ta yaya giya za ta haifar da adawa tsakanin mutane idan mutum ya sha bugu hankalinsa ya gushe zai zagi wani idan ya zage ka zai fusatar da kai kai kuma ba za ka bambance tsakanin zagin da yama yana buge ba da zagin da yama bayan bai bugu ba da haka ka aure a cikin dukan guda biyu ya zage ka wannan na haifar da kaikayin zuciya da damuwa da gaba tsakaninka da mutum wal bagda da kin mutum ta ce take haifar da kiyayya duk wanda ya tace ka zaka ji ka kare shi baka san shi baka san gare shi shi yasa a wurin yan tata ko da irin ta kauye din nan za ga yawanci akan yi kisan kai da dake dake dan duk wanda aka ke shi aka cinye shi gaba daya zai zama abokin adawa na wanda ya cinye shi kuma yana fushi da shi shine an yi kyabe kuma adawa wal bagda fil khamr wal maisir sannan wa yasuddakum an zikrillah wa an sala to a nan gurin sai aka ambaci illoli guda biyu waɗanda suke da alaka da addini da illoli guda biyu waɗanda suke da alaka da rayuwa wato a cikin giya akwai illa ta addini akwai illa ta rayuwa haka a cikin caca akwai illa ta addini akwai illa ta rayuwa hikimar ambaton wannan ko da ba ka da kaifin addini da kishinsa a cikin zuciya ya kamata duk mai hankali ya kaucewa illa ta rayuwa ina ba za mu domin illa ta rayuwa ba ta dace illa ta addini kila sai mai tsoro mai takawa mai tsoron Allah shine zai kauce amma illa ta rayuwa abinda mutum zai cutu a duniyance a matsayin sa na mai hankali ko da ba da kishin addini ya kamata ya tace shi to kaga al'adawa da al wannan illa ce da cikin rayuwa amma wa yusuddakum an zikrillahi wa an salat da zikrillahi da as-salat yadda shaitan zai kawar da mutum daga wannan to kaga wannan illa ce ta me illa ce ta addini mai addini ne dan bai sallah ba bai zikiri ne da a wanda ba da addini ko da bai sallah ba ko da bai zikiri ba ne da ina ba ta amfani. to keɓance giya da tata bayan an ambace su su hudu sai a faɗi laifukan su ko shakka babu ya nuna saboda su aka koro ayar amma amfanin ambatan wato al'azlam a ciki saboda ita ma al'ada ce ta gudana a wancan lokacin sai aka kaɗo ta ta shiga cikin abin da za a haramta sannan kuma amfanin ambatan bautar gunki a ciki wannan duk da cewa giya da ta ce su kai bautar gunki illa ba amma haɗa su a aya ɗaya na nuna matukar munin giya a cikin addinin musulunci da haka ya tabbata cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce dukkan wanda ya sha giya sallarsa ta kwana 40 ba za a karba ba dole ya sallah dan amma kuma ba za a karba ba sana kuma a ce za a yi maganin ba da lada ma'ana ya hasaran sallah ta kwana 40 idan ya sake sha kuma ya sake yin da sallah ta kwana arba'in to so nawa kenan so yadda ka sha su arba'in arba'in da mutum zai hasara kenan ma'ana har a waye gari yana sallah baya da sallah kenan dole ya sallah din idan ya sauke wajibi amma babu lada a ciki to wannan ita ce hasara da ake cikin shan giya illa da take ciki kenan dan haka inda ake babu wata illa a cikin giya sai wannan ya kamata mai hankali ya nisance sannan bugu da kari ga gusar da hankalin dan adam ta kawarwa da dan adam hankali ta kawar masa da lissafi a daidai lokacin da mutum ke cikin giya ba ba da hankali tasarrufinka ba tasarrufi ne na mai hankali to kaga anan wurin ya kamata duk mai hankali ya nisance ta wannan ke nuna maka hikimar addinin musulunci wajen haramta abu duk abin da an haramta a musulunci ko shakka babu wato yana da illa sosai game da rayuwar dan adam ko game da addininsa ko game da hankalinsa ko game da tattalin arzikinsa ko game da mutuncinsa duk wanda yana da addini garansa hankalinsa tattalin arzikinsa mutuncinsa duk abin da Allah ya haramta za ka yana koma zuwa ga waɗannan alabari don a tsare masa addininka a tsare masa hankalinka a tsare ma mutunci a tsare ma dukiya a tsare maka wato abin da ya shafi komai naka ne ubangiji ta ala ce fa hal antum muntahun ya kamata ku daina da haka Umar ta tsaka ce in ta haina in ta haina ya ubangiji mun daina ya ubangiji mun daina sai aya ta وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين لن تقوى والله يحب المحسنين وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ku yi da'a ga Allah kuma ku yi da'a ga manzon tsira shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahdaru ku kiyayi saba musu wato ku kiyayi wa Allah din kuma ku kiyayi sabawa manzon Allah tsira da aminci su tabbata gare shi wattaqullaha wato fa in tawallaytum kai idan kuka juya baya fa fa'lamu ku sani annama ala rasulina balagul mubin ba abin da ke kan manzon mu sai isarwa aikin sai isarwa da mutane sakon da aka turo masa amma ba lalle bane bai kama mutane ya tursa su cewa su tursa su sai sun bi gaskiya laisa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha wa dhakkir ma anta mudhakkir lasta alayhim bi musaytir illa man tawalla wa kafar fa yu'adhibuhu Allah al'adab al-akbar na'am ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناهم فيما طعم إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا amanu ثم اتقوا وأحسنوا wallahu يحب المحسنين ubangiji ce laysa alal ladzina amanu wa amilus salihati junah babu wani laifi akan waɗanda suka yi imani suka yi aiki da gari lafazin junah yana nufin laifi babu laifi akan waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari fi ma ta'imu cikin abin da suka taba sha na giya a baya idza matakau in dai har sun yi takawa wa amanu sun yi imani wa amilus salihat sannan kuma sun aikata aiki na gari sun mattaqaw wa amanu sannan suka yi takawa da imani sun mattaqaw wa ahsano sannan suka yi takawa kuma suka yi ihsani wallahu yuhibbul muhsinin ubangiji subhanahu wataala yana son masu ihsani waɗansu cikin magabata da suka ji wannan aya ɗaya daga cikin su sai ba da fatawa cewa ashe giya ba haramun ba. takan zama haramun ne kadai ga wanda baya da imani bayi da takawa amma mutumin da yake da imani yake da takawa babu laifi a kansa dan ya sha giya aka ce me hujjar kai ce gashi abinda Allah ya faɗa kenan laysa alal ladzina amanu wa amilus salihati junahum fi ma tayyib babu laifi kan waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari game da abin da suka sha na giya idan mattaqau wa amanu idan sun yi takawa sun ji tsoron Allah sai aka ce a ayar ba haka take nufi ba abinda ayar take nufi hadisi ya tabbata cikin musnad da Imam Ahmad dan Hanbal ya tabbata cikin sahih Muslim sahabbai ne waɗansu daga cikin lokacin da ayar giya ta sauka wadda ta haramta ta haramtawa ta gaba daya suka ce da shi ya rasulullah akwai mutanen da sun mutu suna shan giya kafin wannan aya ta sauka ta haramta menene hukuncin su gobe kiyama su har suka mutu su daina ba sai wannan aya ta sauka ta ce ai duk wanda ya sha a da kafin haramcin ta zo ko da ya mutu a kai wannan babu laifi a kai dan a lokacin haramcin bai zo ba matukar dai yana cikin mummunai matukar yana cikin masu aiki na gari shine ma'anar laisa alal ladzina amanu wa amilus salihati junahun bima taimu idza mattaqau wa amanu wa amilus salihati ina ba da fahimta wato kenan sababin nuzul din ayar yana taimakawa wajen fahimtar ma'anarta domin inda baka san waccan kissa ba to da sai mutum ya dauka duk mai imani da kawa babu laifi ya shagiya wanda a hakika in ya fahimci ayar a haka yayi kuran fahimta amma in ya alakanta tsakanin ayar da waccan tabbaya da sahabbai suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine zai ba shi dama ya fito da ma'anar ayar a yadda take wato ainihin ya zanto cewa ana nufin waɗanda suka sha har suka mutu suna sha ba tare da haramcin ta ya sauka ba to wannan sune ake magana kai Allah ce sun matakawa amanu sun matakawa suka yi imani suka yi takawa suka yi imani eh, suka yi takawa kuma suka yi ihsani wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu ihsani ثالثا na أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم وخافوا بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا وطن بسكي إيماني لا يبلونكم الله lallai ubangiji ta'ala zai jarrabe ku da mai bishai'in min da wani abu cikin dangin abin da ake farauta tanaluhu aydikum wanda hannayenku na iya taba shi ku kama shi da hannu ma hukum ko masunku idan kun jefa za ku iya samun shi ubangiji zai jarrabe ku da shi a daidai lokacin da kuka shiga wurin da aka hana farauta wurin da aka hana farauta shine hurumin makka kafin gaje garin makka da wata yar tazara za a ga nuna maka alama da sayan a rubuce cewa daga daidai nan musulmi ba zai wuce ba to daga wannan wurin har ka shiga cikin makka har ka wuce ka je mina a kafiri ka bare wuce ba za a ce kafiri bare wuce ba daga nan gurin har ka shiga makka har ka wuce ka je mina har muzdalifa duk ana kiransa alharam wuri ne mai alfarma fadi ne nuna adadi na kilometers gabas da yamma kudu da arewa yana da fadi yana da girma ba zan iya tuno kilomita na gudu ba amma da yana da girma yana da fadi wannan shi ne alharam kewayen wannan wajen daga lokacin da mutum ya shiga bai halatta ya farauta ba ko da ya ga dangin farauta na tsuntsaye wanda ake iya harban su ko dangin farauta na dabbobi su bariyi su menene haramun ne ce zai harba zai farauce su a wannan wurin sannan akwai hali da mutum ke shiga a hana shi farauta wani hali lokacin da kake sanye da ihrami ka riga ka je miƙati ka cire kayan gida ka sa ihrami ka ɗauki niyyar ka ta aikin hajji ko umara daga lokacin da ka cuɗanyi da wannan ihrami naka haramun ne ka yaki dabbar farauta ko da kuwa bata zo wannan kewayen na haramin masa ba ko da kai din baka zo wajen ba a duk inda kake ina fata an fahimta to kaga wannan jarraba ce ta ubangiji to kuma yana daga cikin jarrabar ubangiji ga dukkan wanda ya shiga wannan harami na makka sai ya rika ganin ga dabbobi na waɗanda a iya farautar su ko tsaye kawai kana tafiya sun zo ka mai a nan ɗinka kuma haramun ne ka kama shi a matsayin farauta ka je ka yi to shine Allah ke cewa zai jarrabe ku da su wato daidai lokacin da aka hana ka abu sai ga abin a gaban ka a araha ka iya kama shi amma daidai lokacin da ba hana ka ba kila ka iya neman shi kuma karsa ne ma'anar ya ayyuhal ladina amanu ya waɗanda suka yi imani la yabluwannakum Allahu bi shay'in min as-sayd Allah zai jarrabe ku da wani abu daga cikin dangin ababen da ake farauta tanaluhu aydikum irin waɗanda hannayenku na iya kama shi wa rimahukum ko masunku idan kun jefa mashi liya'lam Allah ubangiji ya ƙaddar haka ko zai kaddar haka liya alamalla dan Allah ya bayyanar da man yakhafuhu bil ghaib wani ne ke jin tsoron sa a gaibi a fake fa man da ba da zalik dukkan wanda ya ketare iyaka bai sun haka falahu azabun alim to lalle yana da azaba wanda take mai radadi ma'ana haramun ne yin farauta a wancan lokaci da muka ambata ko mu ce haramun ne kuma yin farauta kuma a wannan wuri da muka ambata wurin ko lokaci lokaci idan kana cikin mai ihrami wuri kuma shine idan kana cikin mai haramin makka wato kaga akwai zarfin zaman da zarfin makan wanda dan an haranta farauta ma'ana ko da baka aikin haji a cikin hurumin maka haramun ne kai farauta sannan kuma ko da ba a hurumin maka ba in ka sanya ihrami ka dauki harama daga miƙati haramun ne kace za yi farauta to idan wuri da zamani suka haɗu kaga haramcin ya fi girma kenan a ce ga ka dauki ihrami kuma a cikin hurumin maka to kaga wannan haramcin haramci kan haramci kenan dangane da abin da ya shafi farauta sai Allah ce ya amanu la wa antum hurum ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ذوى عدل منكم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك أو كفارة طعام مساكين أو عدد ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون ya ayyuhal ladzina amanu ya waɗanda suka yi imani la taqtulu sayda kar ku ce za ku kashe dabbar da aka halatta farautarta wa antum hurum alhali kuna cikin harami ai wa antum muhrimun yayin da kuka riga kuka yi ta aikin haji ko umara wa man dukkan wanda ya kashe abinda ake farauta cikin ku muta'ammidan da ganganci fajaza'un mithlu ma qatala minan na'ami wato sakamakonsa shine kwatankwacin abin da ya kashe minan na'ami cikin dabbobin gida wato ya bayar da irin abin da ya kashe cikin dabbobin gida wato kenan idan mutum ya kashe wata dabba daga cikin dangin wadda aka hana farauta bisa ganganci to akwai fidiya a kansa akwai horo da shari'a ta masa horonsa shine ya sai irin wannan dabba idan ya saye ta sai ya yanka sai ya sadaukar da namansa to wane ne zai buga masa misali yanzu mutum ya je ya kashe dabba ta farauta to ya sai irin ta gida waye zai tantance maka irin dabba da zaka saya ta gida wadda ake ganin lallai akwai kama tsakaninta da wadda ka yake ta ko wadda ka farauce ta shi ne ubangiji ta Allah ya hukumu bihi da wa adalin minkum wanda ya zai hukunci da wannan shine mutane guda biyu ma'abuta adalci cikin ku duk malantarka duk ilimin ka ko ka kai rutubatul istihad ka kai matsayin mujtahidi lokacin da kake kashe dabba ta farauta kana cikin ihrami to wanda zaka saya ta gida din irin ta danka kyautar da sadaka dan sadaukar da namanta ba kai da zaka ayyana ta ba dole a samu adalai guda biyu su ce maka dabba kaza ce na'am shine yahkum bihi zawa adalin minku wanda zai hukunci da wannan su ne mutane guda biyu masu adalcin cikin to idan an yanka dabbar ya za a yi hadiyan za a gabatar da ita ne a matsayin hadaya baligal ka'bati wanda za a kai ta ka'aba ba lalle ne wai a kai ta cikin ka'aba ko cikin masallacin ka'aba ba haka ake nufi ba a'a a kai ta cikin hurumin makka fadin wancan wuri da muka ambata talakawa mazauna makka ko mazauna mina ko mazauna muzdalifa su ne za su amfana da wannan dabba duk inda ka je ka yanka a wani wuri ka kyautar ko su ka sadaukatar ba ta yi ba sai in a wannan wurin ne shine ma'adan hadayan baligar ka'abati to wannan shine abin da mutum zai to yayin da mutum ya kashe jimina wata dabba ce ta yi kama da ita cikin dabbobin gida sahabbai sun ba da hukunci da cewa wanda ya kashe jimina kafara su shine sai sai rakumi dan rakumi ya yafi kama da ita kafafun su iri daya wuyan su iri daya duk da cewa ita ce tana da fuffuke shi rakumi baya da shi to ba wai so ake su yi kama ɗari bisa ɗari ba a kama ta siffofi mafiya bayyana na'am daga cikin siffofin da suka fi bayyana cikin siffofi kuwa ka ga akwai kafa akwai wuya akwai kai to saboda haka idan aka samu kamancece ne ta wannan fuskar shi kenan ina fata an fahimta sannan yawan abinda galibin abinda jimina take iya ci rakumi na iya ci ababen da suka sha bamban ba su da yawa kai hasali ma akwai abin da jimina za ta ci rakumi ya kasa sa. kuma cikin ta wato yadda kasan dafi duk abin da ya shiga za ta iya markaɗe shi ko da karfe ta haɗe za ta iya nike shi saboda haka dai jimina aka hukunta ta wanda ya kashe jimina sai ya mai sai ba da rago to mutumin da ya kashe bauna sai ba da mai bujimin sake to shi ne ma'ana abinda mutum zai yi amma wannan hukuncin ba kai ne za ka yi ba yanzu kai ka ce sa ni ma na ce sa amma ba ni zan tantance san ba wani mutum guda biyu da ba ni ba su za su tantance kai ma idan kai ne laifin ya shafa ba kai za ka ayyana san ba waɗansu mutane guda biyu za a nemo su bayyana sa ɗin a idan sa suna ya tara akwai bujimi akwai babban sa akwai tsakatsakiya akwai ɗan ƙarami ɗan maraki to dan karka je ka fauna babba sannan kuma ka zo ka bayar da ɗan maraki kaga baka yi adalci ba ce ai wannan sa ne kuma dama cikin shanu aka ce in bayar shi yasa aka ce yahkum bihi dawa adalin minkum ko mutum biyun dole su zama adalai dan adalai su ne waɗanda ba za su ba za ka musu kwarjini ba za su tsaya su faɗa abin da ke shine wajibi a kanka sun fi kallon janibin ubangiji sama da janibin ka kai kana wadata baka da wadata ba shi za su damu da shi ba menene abin da in sun yi Allah ba zai kama su da laifi ba shi suke kula to shine sai su yi abin da ya dace na'am yan balikar ka abaci wato za a kai shi ka'aba ko kuma ka ce hurumin makka wato a yanka a sadaukar da naman ga talakawan da ke makwabtaka da takin Allah aw kaffaratun ta'amu masakin ko kuma ai kafara ta hanyar ciyar da miskinai wato mutum ya ciyar da adadi na miskinai wani miskini a bashi mudu daga cikin dangin abincin da yake shine mafi yawan abincin gari aw adalu zalika siyama ko kuma wato ainihin yayi azumi na kwatankwacin haka an gane ku na kwatankwacin haka azumi na kwatankwacin haka to me azumi da kwatan kwacin haka adadin miskinan da zaka ciyar idan baka ciyar da miskinai ba sai ka azumi adadin wannan kwanaki idan sai zaka ciyar da miskinai shida to sai zanto ba azumin zaka yi ba a zaka ba ciyarwa zaka yi ba azumi zaka yi zaka yi azumin kwana nawa kenan kwana shida waɗansu malamai suka ce a'a kowane miskini ɗaya a madadin kwana biyu yake azumin kwana biyu waɗansu ma suka kai har uku amma dai au adal zalika shine wannan ɗaya wannan ɗaya shine abin da yafi dace au adal zalika siyaman li yazuqa wa bala amrihi an yi masa haka dan ya dandani kudar lamarinsa ba shine yayi laifi ba an ce kar kai farauta kai to shikenan ga dokar da ta biyo baya ko ukuba ko horon da ya biyo baya ubangiji ta ala ce allah amma salafa amma Allah yayi afuwa dangane da abin da aka taba yi da kafin saukar aya kar wani ce to ai da ya taba yi kafin saukar ayar sai a ce to kai an riga an masa afuwa saboda a giya waɗansu sun ce to ai da sun taba sha kafin ayar ta sauka sai da aka bukaci saukar da laisa alal ladina amanu wa amilus salihati zulahum fi ma ta'im to anan ba kila wani ce to waɗanda suka yi dafa sai Allah ce afallahu amma sal Allah ya yi gobe dangane da abin da ya wuce baya wa man ada dukkan wanda ya sake komawa karo na biyu fa yantakimu Allahu min ubangiji ta Allah zai dauki fansa akan shi ma'ana zai masa hukuma wannan kalma akwai razanarsuwa da firgitarsuwa a ciki da haka mutum ya ji an ce kar a yi to akwai razani a ciki wallahu azizun zuntiqam ubangiji mabuwayi ne sannan ma'abucin daukan fansa ne ga dukkan waɗanda suka cancanci a yi musu azaba sai Allah ce uhilla lakum saydul bahri wa an halatta muku yin farautar cikin ruwa wa ta'amuhu kuma an halatta muku cin dukkan dabbobin da ke cikin ruwa mata'an lakum walis sayyara mata'an lakum an halatta muku ne dan ajiyar da ku daɗi ko mazauna gida walis sayyara da ko matafiya wa hurrima alaikum sayyidul barri amma an haramta muku farauta ta sarari wadda ba ta cikin ruwa ba ma tuhur ma matakar dai kuna cikin ihrami واتقوا الله الذي اليه تحشرون كسورتي ubangiji subhanahu wataala wanda zuwa gare shi za a tara ku a ranar tashin kiyama na'am sai bari mutum ko da yana cikin ihrami idan ya bi ta bakin wani kogi kafin ya je maka ya bi ta wani rafi ya ga kifi zai iya tsayawa ya kama farauta ta fili wanda ba ta cikin ruwa ba ita aka haramta masa amma ta cikin ruwa an halatta masa shine uhilla lakum saydul bahri wato ribatar abin da ke cikin ruwa an halatta muku wa haka kuma an halatta muku dukkan halittar da ke cikin ruwa wannan mun riga mun yi bayanin sa ina jin kwana biyu ko uku ne a cikin tambaya da wannan waye ko to wannan shine nassin aya wa ta'amuhu ta'amu ana nufin dukkan dangin nama da yake rayuwa a cikin ruwa an halatta muku shi na'am an gane ku sai Allah ya ce annakum lil sayyara dan ku more ko mazauna gida haka matafiya ma da haka su ma su more lokacin da kake fili ga abin da ake farauta in baka ikrami amma in kana cikin wato ba a yin farauta in ga abin da ake farauta in baka ihrami amma in kana ihrami ba za ka yi ba lokacin da ka bi ta teku a matsayin ka na matafiyi to wannan ko da ihrami ko ba ihrami in dai a cikin teku ne ko a cikin kogi ne ya halatta kai farauta shine mata'an lakum sayyar. uhrimu alaikum sayyidul barri amma farauta ta sarri wannan an haramta muku ita ma dumtum huruma matukar kuna sanye da kayan ihrami wattaqullaha allazi ilayhi tusarun ku tsorace ubangijin da zuwa gare shi za a tsara ku a ranar tashin kiyama جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله والله يعلم ما تبدون وما تكتمون وبنجل تعالى yana da masaniyar ma guduna abinda kuke bayyanawa wa ma taktumun da abinda kuke koyewa ka iya bayyana alkhairi da kirki da nagarta a fili amma a koye kuma kana sharri Allah ya san wannan kuma zai maka hisabi a kai na'am haka ya kamata ya zanto cewa da zahirinka da batininka ko da ba su zama ɗari musu ɗari ba akwai kamanceceniya da juna maganar ka ba ta yi nesa da aikinka ba nisa mai tsirra da yawa zahirin ka bai nesa da batinin ka ba nisa mai tazara da yawa dan ubangijin da ya san boye ya san bayyane yadda in ka zo ka bayyana wa mutane wani abu ka je kai kishi yasa boye ubangiji ta Allah ya riga ya san dan wannan shine ke sa a samu falala na al-imanu bil ghaib me ake kira da al-imanu bil ghaib ka samu damar ka wa Allah a wurin da ba mai ganin ka in kana son ka saba amma tsoron sa ya hana ka ka samu daman ka cucuwa ne ka zalunciwa ne ka ɗauke dukiyar wane babu wanda zai iya ganewa cikin wane ɗin da su ta shafa amma tsoron Allah ya hana kai to wannan shine al-iman bil ghaib hakikanin imani da gaibi kenan innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir lalle masu jin tsoron ubangiji a fake inda ba mai ganin su su ji tsoron ubangiji kar su saba masa to wannan suna da lada mai girman gaske suna da gafara ta musamman daga wajen ubangiji na'am ubangiji sai wallahu ya alamu ma tubduna wa ma tuktumun Allah ya san me kuke bayyanawa ya san me kuke koyewa sai ce قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون وبنجد يقول كثير لا يستوي الخبيث والطيب mummuna da kyakkyawa ba za su taba zama daidai wa daidai ba walau a'jabaka kasratu khabir ko da yawan mummunan ya kayatar da kai ya burge ka to me ake nufi da al khabith anan me ake nufi da at-tayyib al khabith dai mummuna at-tayyib kyakkyawa Allah ya ce ba za su zama daidai ba mummunan aiki da kyakkyawa mugun mutum da salihin mutum mummunar magana da kyakkyawa da waɗansu malaman tafsiri suka ce abinda ake nufi mummunar magana da kyakkyawar magana ba za su taba zama daidai ba za ka iya hada zikiri salatin annabi ka hada su da ashariya da yi da mutane da zage zage ba ka ce matsayin su ɗaya zai ba la yastawil khabisu wat tayyib ba za ka iya hada dukiya ta haramun da dukiya ta halal ka ce wa matsayin su ɗaya ba la yastawil khabisu wat tayyib walau a'jabaka kathratu khabith ba za ka iya hada mutum managarcin mutum salihin bawa tsakaninsa da ubangiji kuma salihi mai kwatanta gaskiya tsakanin shi da mutane da mutumin da yake kuma shi kishiyar haka ne ka ce matsayin su daya ba zai taɓa yi ba ne la yasabul khabis wa tayyib sawa'un mutum da mutum ko aiki da aiki ko magana da magana ko dukiya da dukiya ɗaya mai kyau ɗaya mara kyau babu yanda za a yi su zama daidai ina ba da kun fahimta waɗannan su ne maganganun da malaman tafsiri suke wajen fassara wannan aya yana daga cikin mu'jizan alqur'ani fadin larabcin ayar ya kunshi dukkan waɗannan ma'anoni domin kishiyoyi ne da suke maganganu ne kai da suke ƙara wa junansu bayani ba suke zama kishiyoyin juna ba ba magana da ta karo da ƴan uwarta cikin waɗannan maganganu sai dai kowace magana ta ƙara bayani ne game da abin da ƴar uwarta suke nufi ubangiji ya ce fattakullaha ku tsoraci ubangiji ya ulil albabi ya ma'abuta hankali la'allakum tuflihun dan ku samu rabota Allah ce يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين Ubangiji ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu ya waɗanda suka yi imani la tas'alu an ashiya ku daina tambayan waɗansu al'amurra waɗanda in tubudalakum inda za a bayyana su gare ku tasu'ukum za su nuna namu bai kamata ku tambaye abinda in kun tambaya ansar za ta muna muku ba wa in tasalu anha hina yunazzalu alquran in ko kuka ce za ku ci gaba da yin tambaya game da waɗannan al'amura yayin da alqur'ani ke sauka tubu da lakum to ko za a bayyana muku wallahu ghafurun halim ubangiji mai gafara ne sannan mai juriya ne hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari wanda yake nuna wani sahabi da ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah wani ne babana manzo Allah ce babanka shine wani tambaya ce wai ta izgili tunda yana wa'azi ya san komai to ku tambaye shi kaza ku wani ma sai ya zo ce ina taguwa ta take da kuma ina ya bata ina yake kaga tambayoyi ne da wani ma ya ce babana ya mutu lokacin jahiliya yanzu yana ina cikin hadisin muslim yace yana cikin wuta <laughs> manzo Allah ce sai yana cikin wuta kaga magana lamari ya lalace la tasalu an ashiya in tubu dalakum tasu ku dana tambayar al'amuran da inda za a bayyana muku su za su bukanta muku ne kaga yanzu da ya kyale abu a boye bai san baya baban sa yake ci amma za an bayyana musu da cikin wuta me riba da ya samu wa in tasalu anha hina yunzalu alquran in ko za ku ci gaba da tambaya alquran na sauka tubu da lakum to ko za a bayyana muku ba za a kyale na'am afallahu anha abin da ya wuce baya ya wuce Allah ya yi rangwame gashi wallahu ghafurun halim Allah mai gafara ne sannan mai juriya ne ma'ana halim wanda yake baya sauran kama mutane da hukuma qad sa'alaha qaumun min qablikum waɗansu mutane sun rinka irin wannan tambayar kafin ku summa asbahu biha kafirin sannan suka waye gari suna masu kafircewa abinda aka ba su ansa akai su tambayi wani abu idan an faɗa kuma su ce ba su yarda ba to bai kamata kuma ku zama irin su ma ja'ala Allahu min bahiratin ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما الله وإلى الرسول قالوا حسبنا قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون بنجد ما جعل الله من بحيرة لدي ba Allah ne ya zartar da hukuncin bahira ba wala sa'iba ba kuma Allah ne ya tabbatar da hukuncin sa'iba ba wala wasila ba shi ne ya tabbatar da hukuncin wasila ba wala ham ba shi ne ya tabbatar da hukuncin ham da bashira da sa'iba da wasila da ham dukkaninsu dabbobi ne na ƙarshen shi kaɗai ne namiji amma ukun farko dukkaninsu mata ne cikin dabbobi lafazin bahira dabba sananniyar dabba a wurin su su mutanen jahiliya wanda suke haramtawa kansu ita su ce haramun ne a sha nonanta haramun ne a ci namanta kai mai ita haramun ne saboda haka ka ware ta dan gunki ko a cikin garke sai a ware ta ta gunki ce wato nonan na gunki ne in ma an yanka ta kuma gunki za a wa? za mu zo mu yi bayanin wane ne gunkin da ake kaiwa ta an fahimta ko haka kuma sa'iba ita ma ta mutan dabba ce wadda suke ware ta idan ma sun ware ta sukan tsaga kunnanta dan ko a cikin garke a gane ta gashi ta kace zaka ciyar da ita amma ba za ka amfana da nonon ta ba ba kuma zaka yanka ka ci ita ma sai ce an ware ta ne domin gunki suka haramtawa kansu cin irin wannan dabbobi wala wasilati haka wasila wasila ita ce ta matar rakumi da aihuwata ta farko ta haifi mace haihuwa ta biyu ma ta sake haihuwar mace ba tare da an samu namiji ba to ita ma sai a ce haramun ne cinta haramun ne ɗora mata kaya haramun ne shan nonon ta sai a ware ta domin gunki sai kuma ham ham shine namijin ragumi wanda aka yi bayi da shi ma'ana aka yi amfani da shi wajen yin barbara ga ta matar rakumi har aka samu wani adadi na ciki ko haihuwar tamatar rakumi da shi kasan san akan yi haka makiyaya ka kawo wata matar rakumin ka wannan ya kawo namijin rakumin sa dan a samu haihuwa ko ka kawo godiyar ka wannan ya kawo doki shi dan a samu haihuwa in kai godiya kake da ita baka da doki a gida ina fata an fahimta to dukkan wani rakumi da ya da ake amfani da shi ta wannan hanya har aka samu rakuma ta haihu su adadi kaza da shi to sai a ce hamiya zahara shi ma ya kare gadan bayansa ba za a hau ba za a dora masa kaya haramun to duka waɗannan kaya da aka ce haramun ne kai mai su ne suka zama haramun ba a kanka ba za ka ci ba ba za ka sayar ba ba za ka yi kyauta ba ba za ka yi sadaka ba sun zama na gunki to amma a hakikanin gaskiya shi fa gunkin nan an sassaka shi da katako ko ita ce. to su mutanen da suke gadin gunkin su ne suke karba a madadin gunki din sai eh, su ne wakilan gunkin su su kashe su ci su yanka su yi duk abin da za su yi su halal ne a kansu kaga son zuciya ne wannan ina ba ta fahimta to kuma dukkan mutumin da yake son biyan bukata a wancan lokaci sai in yayi hakan bukata ta tafiya in ba haka ba garken sa zai lalace dan saboda ya kebe wa gunki kyauta bai ware wani abu na kaso na gunki ba in kasuwanci yake kasuwancin sai lalace ko za a ki haihuwa a gidansa ko kuma gaba ɗaya garkin zai lalace dabbobin su yi ta kamuwa da rashin lafiya duk su mutu to dan wannan aqidar sai mutum ya ware kawai sai a je a ba waɗancan zaune gari banza ana ba su wasu masu gadon gunki ina fata a haka wannan abin shine ya kama da abin da yan sugu suke a yau ya je a ce ka kawo dabba iri kaza ka kawo dabba iri kaza wato asalin al'adar daga maguzanci ne kasan idan mutane suka shiga musulunci ko ba musulunci ba in mutane suka bar wani addini suka shiga wani addini kuma na daban to koyarwar wancan addinin nasu na da ba ta rabuwa da su lokaci guda za su shiga cikin sabon addinin da waɗansu al'adu irin na wancan addinin na da karatu da wa'azi da faɗakarwa yau da gobe ne za ta sa a hankali ai ta kakkaɓe ɗabi'un da halayen amma duk yadda zamani daɗe sai ka samu akwai burbushin wani abu irin wanda yake na wancan maguzancin ina ba ta fahimta to wannan shine sirrin abin yan jahiliya ne duk wanda yake biyan bukata sai ya gabatar da gunki ga dabba to yanzu sai aka samu cewa mutane sun musulunta a madadin ka gabatarwa gunki sai mutum ya gabatarwa malamin sa dole in ka je wurin boka ko ka je wajen malamin duba ko ka je wajen tsubbu an maka roƙon Allah to sai ka yanka ce to an jaya su in baka yanka ba za ta faɗo kanka to wai zai biya sun tayo ruba su dawo kansa kaga ba zai yi da wannan ba saboda haka sai mutum ya bayar da dukiyarsa a je a yanka kaza a yanka kaza a yanka kaza wallahi duk tsafi ba gaske bane duk asalin sa magudanci ne kuma akwai abin da yake yin muni ma sai ya zanto waɗansu ba dabbobin da suka halatta ba irin rago da tunkiya da sa za a yanka za a iya yanka kura binne za a iya yanka za a iya binne daki da ransa dan a ci nasara za a iya binne rakumi da ransa dan a ci nasara shi yasa duk lokacin da zabe ya maso saboda nesa da Allah da galibin yan siyasa masu kai sai kai cikin irin waɗannan al'amuran wannan ya tafi wajen wancan boka wancan ya tafi wajen wancan mai tsafi kuma har musaya ake na boka tsakanin na gida da na waje to dukkan su waɗannan sabawa Allah wallahi lokacin da zaka mai da al'amarin ka zuwa ga Allah ka daga ka huta sai kudin ka su huta sannan imanin ka ya kyautata yanzu abinda za ka kashewa malamin boka da za ka kashewa malamin duba shi kadai ka kashe masa dubu ɗari shi kadai ka kashe masa dubu ɗari biyu wani ka zo ka gina masa katin gida wani ka sai masa mota kai masa hidima ga talakawa bayan Allah ba su ci yau ba su da gobe sannan ga almajirai nan a tsangaya ba su da wurin kwana ba su da banɗakin kewayawa malamin da yake da gardawa mutum hamsin da almajirai da kwalawa da yan tsaka tsakiya mutum hamsin ko ɗari ba ya da gwamnatin da take biyan shi ko albashi ko alawansu ba ya da mai kuɗin da ke bashi zakka da ba ka sai suke bara shi ne muke ta gani a talabijin ma da tattauna almajirai issues almajirai issues yan jarida ai ta dogon turanci an kyale inda ganin abu yake ana ta dogon turanci ina fata an fahimta almajirai issue dan Allah da mutum ya je ya yi kaza yanzu mutanen mu za su tafi umara nawa ne ya raba kuɗin mana rabin ya zo ya kaiwa makarantun allo din idan ka zo kawai abin da zaka cewa malami buhu nawa ne zai sai da kai da iyalinka a wata a wata biyu a wata uku karka ba shi da dukkan watanni idan ya ce buhu biyu ne zai ce da shi a iyalinsa buhun shinkafa ɗaya buhun gero ɗaya buhun masara ɗaya ma'ana magana ce ta dubu goma ko dubu goma sha ɗaya ko nawa makamancin haka ka ɗauki wannan ka bashi shikenan fa sai wani wata ma'ana a wata a shekara gaba ɗaya dubu ɗari da ashirin gaba ɗaya har yanzu da kai rabin kuɗin da ka kashe wajen tafiya umara ba in wannan abin da zai ce da shi zai samu kwazo zai samu himma kuma za a rage yaran da suke fara kuma su za su yi karatu a'a suna kwana a kofar gidajen mutane suna kwana akan titi sai wani kango mai arha da yake kusa da su ka ce ka biyo malamin a'a sai wani kango da yake kusa da su sai ka yi ɗakuna a ciki ka fitar da ban ɗakuna daban-daban na kewaya daban na wanka daban almajiran nan su daina fitsari a titi su daina bayan gida a titi su daina kaza a zo a sa su a ciki gwamnati kuma yi tsari duk makarantar da take da almajirai hamsin take da almajirai sittin duk tsangai da take da mutum ɗari ga irin taimakon da gwamnati za su rinka bashi saboda a rage bara a rage kaza a rage kaza an taimaka ɗaliban an taimaka almajiran amma duk waɗannan kuɗin ba gaba ɗaya sai a je a biya wa malamin duba shi kaɗai ko a sai masa mota ko a sai masa kaza ko a sai masa sayanu ya yanka ko a yi wani abu da sauransu na shirme waɗanda ba su da wani amfani kuma billahi allazi la ilaha illa huwa bukatar ka ba za ta biya in kaga ta biya dan kankanin lokaci ne kuma Allah ya yi ne bisa ga ka'idar liyabluwakum dan ya jarrabe ku amma lokacin da zaka ji takeici lokacin da zaka yi nadama lokaci kuma ya riga ya kure a lokacin saboda haka nasarar dan adam shine ya tubutun kafin lokaci ya kure masa sannan mu ji tausayin mutane jin tausayin bayan Allah din nan manzo Allah ce kowace hanta dukkan dabba ba abusiyar hanta tana bukatar rahamar ka kai dan adam kuma dukkan dabbar da take da hanta ka ciyar da ita ko ka shayar da ita kana da lada a wajen ubangiji dabba fa da kaza da zakara da dukkan dabbobi ballantana bil adam din karan kansa to a yau bil adam muke tursasawa dan adam mu wulakanta shi mu tursasa shi mu cinye haƙƙinsa mu sace dukiyarsa sannan ko mu je muna so mu je ga wanda Allah ran tashin kiyama sannan wai mu je umara mu je muna wani dawafi labbaik allahumma labbaik kana cewa labbaik allahumma labbaik wala ya kana cewa la labbaik wala sa'daik haka hadisi yake karana wanda duk yaje da dukiyar da take ta haram zai ce labbaik allahumma labbaik Allah zai turo mala'ika la labbaik wala sa'daik a ce da shi zaduka haram guzurin da ka zo da shi na haram ne irji'i ma'azuran ghayra ma'azur ko ma kana mai dauke da kayan laifi ba lada ba mutum bai warware wannan ba sai mutum ka je kana da abin da ba shine ya dace ba ya kamata mu ci tsoron Allah duniya nan takaitacciya ce ubangiji ta Allah ce ma ja Allah min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ha walakin allazina kafaru wadanda suka kafirta yaftaruna ala Allah al-kadhiba wato suna kirkiran ƙarya su jingina ma Allah wa aktsaruhum la yaqilun da yawan su ba su da hankali wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah idan an ce ku zo zuwa ga abinda Allah ce wa ila rasuli ku zo zuwa ga abinda manzo Allah ce qalu sai hasbuna ma wajadna alaihi abana ya ishe mu abinda muka samu iyayen mu da kakannin mu akai mu ba ruwan mu da abinda Allah ce ko abinda manzo Allah ce yayin da yawa daga cikin masu ai sai kai ku rabu da su waɗannan ai ko a ce ai izala ne ko a ce ai yan ahlus sunna wal jamaa ne ko a ce ai yan zafin addini ne yan kaza ne wallahi ba za ka gane kuskuren magana ba sai lokacin da gane ba ta da amfani rufin ka shine mutum ya gane wannan kuma wallahi gata ubangiji ta'ala ya maka ya so da alkhairi a samu wanda zai tara irin wannan kaji ko da zaka dauke shi ka fahimci abin a matsayin rashin kunya mm, ba haka bane ba wani lokacin ba a iya shan zuma dole sai da wuta ko ba haka ba larura ce take sa a yi wannan ba so muke mu ci mutuncin wani a cikin wa'azi ba amma dai alal hakika idan muka ga halin da wani dan uwa musulmi ke ciki wane wane wane mai kuɗi mai mukami dan boko ba dan boko ba dan kasuwa manomi kaga abin da yake ciki na nesa da tafarkin Allah sai ka tausaya masa kuma ka ga waɗansu a kewaye da shi ya kamata su faɗa masa sun faɗa masa suna cin amanar sa su ma suke ƙara ɗora shi akai wannan shine hakikanin cin amana da ake ciki dan wallahi ina ƙidaya dukkan shugabanninmu da suke irin wannan tabargaza ina ƙidaya a cewa kusan 80 90 sama da haka su cikin 100 malamai da suka dora su ba kan wannan barnar su sannan kuma an faɗa abin da suke gani dama sun tashi iyaye da kakanni har suke hasbuna ma wajadna alaihi abana ya ce mu abin da muka samu iyayenmu da kakanninmu abin da ya kamata ka kwatanta a matsayin ka na mai hankali Allah ya ce manzon Allah ya ce a gefe daya babanka ya ce ko babana ya ce to sai mu dauki maganar wa a dauki maganar babana a kyale ta Allah ko a dauki ta Allah ta manzon Allah kyale ta babana hikimar shine a dauki ta Allah da ta manzon Allah a kyale ta babana ma'ana na kwatanta abin da babana dan ma karkace na faɗa ma bakar magana a matsayinka na kaza a a kyale maganar babana abu maganar Allah abu maganar manzon Allah wannan shine gaskiya kuma shine adalci na'am aw law kana aba'uhum yanzu ko da iyayen nasu sun kasance la ya'lamuna shay'an ba su san komai ba wala ya hata kuma ba sa shiriwa zuwa ga tafarki madaidaci duk da haka sai a bi su sai aya ta يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا وطن da suka yi imani alaikum anfusakum ku kawo kawunan ku kowa ya kula da kansa ya baiwa kansa tsaro daga fadawa cikin ramin halaka la yadurrukum man dalla idza hadaytum wanda duk ya bata ba zai cutar da ku ba ko dai in kun shiryu ila allahi marji'ukum jami'an ya zuwa ga Allah ne mako muku take gaba daya fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun ya kuma ba ku labarin abin da kuke aikata da yawa daga cikin mutane sun dauka wannan aya abinda take nufi ba ruwanka da kowa karkaiwa kowa wa'azi karkaiwa kowa faɗa ji da kanka alaikum anfus ku ji da kanku sai da na Abu Bakar yace kuna karanta aya amma kuna santa inda ba muhallin ta ayar ba haka take nufi ba abinda ayar take nufi kai umarni da kyakkyawa kai hani daga mummuna har sai in ka ga son zuciya gadan gadan ana bin shi har sai in ka ga mutum ra'ayinsa ne ke kawatar da shi sama da a ce masa Allah ya ce manzon Allah ya ce to a wannan lokacin sai ka kyale shi ka ji da kanka amma duk mutumin da yake a shirye ya karɓi gaskiya a shirye ya ji sako daga taskar Allah daga taskar manzon Allah to wannan lalle ka umarci shi da kyakkyawa ka hana shi daga mummuna amma duk mutumin da san zuciyarsa yayi kanta ta ko gafada ba zai ji ba to karka tsaya ka shagalta akan sa shi kadai eh, ji da kanka kuma je ka koya juya kuma zuwa wurin sauran mutane na'am shine alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla ila hadaytum idan kun yi wa'azi kun fadakar wanda ya ji ya wanda bai ji ba ba zai cutar da ku ba kasancewar ya halaka tunda ku kun shiryu tunda ku kun kinsu abin nufi dai mai wa'azi ya kula da kansa ya kula da mutane yana kula da kansa yana kula da mutane idan ka ce ayan na nufin ba wanda zai yi wa'azi sai wanda yake bayi da laifi gaba daya abin nufi babu wanda zai aji a duniya tun daga lokacin da annabi bar duniya dan annabi ne kadai mai tsararren da bai da laifi amma abin da ake bukata wajen mai wa'azi ya ɗara sauran mutane kwatanta gaskiya da sauran Allah idan ka yi wa mutane wa'azi mutanen da suka kai goma a samu shida daga cikinsu kafi su kirki biyu daga cikinsu kuna kunnan doki kai da su biyu daga ciki sun fika to in ka zama haka ka ci nasara a wajen wa'azi amma kai wa mutum goma wa'azi a samu cewa shida daga cikinsu sun fika kirki ko bakwai biyu daga cikin gona kunnan doki kafin mutum daya to alal hakika wa'azin ka ba zai tasiri mai yawa sai da inda ba san ka ba sai kai amma dukkanin da aka san ka karkai wa'azi amma da ka je wani wuri ba ku ta ka tashi innal hamdalillah kana zazzare ido kana barazana mai yawa kana da ayoyin da zaka faɗa ka dima ma mutane su ji kai kuma ka bar garin ba san kowa ba ina ba ta an fahimta amma a garin ka a kasar ka duk malamin da yake son ya tasiri duk shehi duk waliyi duk malami duk mai kawo gyara duk babban malami duk tsakatsakiya ko matashin malamin da yake son ya tasiri to ya kamata ya kasance adadin mutanen da yake wa'azi wato ya fi waɗansu daga cikin su kirki kamar yadda ne wannan kasan idan an kasa goma mutum shida ya fi su kirki ko mutum biyar ya fi su kirki mutum biyu suna kunnan doki mutum uku sun fi amma babu yadda za a ce ga wani mai wa'azi baya laifi ko ɗaya ya fi kowa kirki a zamaninsa idan ma yayi wannan tunanin ya yaudar kansa haka in mutane suka masa wannan tunanin to sun mayar da shi annabi kenan ko a ce ga wani malami mai wa'azi ya fi kowa hankali a zamaninsa ba ya zai a cikin dukkan masallacin nan in fi kowa sauran Allah a ko wanda za su fi ni ko shakka babu in fi kowa kirki ko wanda za su fi ni in fi kowa ilimi ko wani abu a ko wanda za su tsara ni ko wanda za mu yi daidai wa daida ko wanda zan tsara su to cin nasarar mai wa'azi waɗanda ya ɗara sun fi yawa sama da wanda suke daidai sama da wanda suka fi shi ina fata an fahimta shi ne izahata hata daitum in kun kimsu kaga ku kanku ana son ku kimtsu ku gyaru ku faɗi gaskiya min ɗacin ta ko ba za ta yi daɗi ba a haɗiya haka nan babu daɗi daga baya za a waraka a ce Allah shi wa wani albarka ya faɗa mana lokacin ba ma jin daɗi ya fi sama da ka faɗa mutum ƙarya daga baya bayan ya gane gaskiya ce a ce wani riɗe na cutar mu ya sa nayi kaza ya sa nayi kaza yanzu cikin ku duk wanda yake subu daga baya gane yana kallon malamin da yake sa shi subu yana jin haushin sa sai wani ya cuce mu ya sa mu yanka kaza ya sa mu yanka kaza yanzu mun gane amma duk wanda wato ainihin ba haka ba to kaga zai zo ya dama da kafa abinda muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ubangiji subhanahu wataala ya shafe mu assalamu alaikum